Da asubahin ranar Asabar ne wasu ‘yan ina da mutuwa waɗanda ke tafa da tankokin yaƙi da muggan bindigogi masu sarrafa kansu, wasunsu cikin manyan motocin ɗaukar kaya, saɓa da rokoki da AK-47 da dai sauransu, waɗanda ake kyautata zaton ‘yan ƙungiyar nan ce mai kiran kanta jama'atu ahli sunalid Lidda atuwal jihad wadda aka fi sani ko kuma ake wa lakabi da Boko Haram, suka sake yin daren mikiya ma shahararren garin masuntan nan mai suna Baga da ke jihar Borno, inda suka afka ma barikin sojan rundunar tsaron ƙasashe shida na taron dangi ko MNJTF a takaice suka yi taɓarin wuta suka fatattaki sojojin cikin barikin kamar almara duk wada ƙoƙarin turjewa da sojojin suka yi inda wasu ke cewa an ga gawarwakin sojoji aƙalla sha ɗaya na farar hula a cikin gari kuwa an ce na da yawan gaske. Majiyoyi masu tushe daga nau da ma wasu daga cikin waɗanda abin ya rutsa da su sun bayyana yadda maharan suka kai hare-hare kan gine-gine, suka banka wuta ma wasu daga cikin su suka yi kaca-kaca, suka ya yamutsa garin, ya zama jina-jina, ya zama gandun baraguzai da tarkace, duk mai rai ta kansa. wasu suka shiga daji wasu suka ɗauka sadar gudu da motoci da mashuna wasu kuma suka tsere cikin kwale-kwale kai wasu ma a yanzu haka suna ƙasashen ƙetare musamman ma chad da nijar ga dai abin da wasu da abin ya ritsa da su ke cewa da wasu manyan mutane To da yake abu ne da ya shafi ƙasashe shida da suka hada da Najeriya da Chad da Nijar da Kamaru waɗanda suke kan gaba. Na tuntuɓi wani ɗan Nijar wanda kan yi sharhi kan al'amuran tsaro na ƙasa da ƙasa da kuma zamantakewa wanda ke jami'ar Antidiop da ke Dakar na ƙasar Senegal wato shehin malami ko farfesa Bobe na Maiwa wanda ya ce. in dan yaƙi ne wa'annan mutanen a sirke suke cikin mutane ba yi a bambanta su abin da ya kawo wannan kenan kenan da ana tsammanin kamar najeriya kaɗai ce ta iya to yau gashi har taron dangi ma ya ta kai inda su ma kankan suna koran kamar sojoji na ƙasashe har shidda a koma da eh, abin da muka saba da shi a gargajen cewa cewa masu garuruwa hakimai kuma kowane ɗan ƙasa ya san tsaro yana ga wuyan shi babban zargi wanda kasar Nijar da kasar Chad suka wa Najeriya kenan suka ce sun kai sojojin su a can wajen amma Najeriya ba ta kawo ba abin da ya kamata su zamna su ji daɗi har ya girkuna wajen su je wajen iko. Hmm. Ba mu sa ba abin da ya sa Najeriya take ɗari ɗari huddo jiragen yaƙi wanda kowa ya san da ita tana da su. Ba mu san ba abin da ya sa soja na Najeriya wa'anda aka san su tun ba yanzu ba sun ƙure ba mu san ba abin da ya sa wannan gwamnatin na tarayya na Najeriya ba ya aika su ta wajen nan za su ciwo kan wannan abu har yanzu wannan abu yana ɗaure mun kai. To ta yaya su kuma masana harkokin tsaro ke ganin wannan shu'umin al'amarin? Janar salim Maina Murabus wani tsohon kwamandan sojojin Najeriya masu silke wanda ya riƙi mukamai masu girma daban-daban na soja ya ce. Zamani ya raduwa. Hmm. Da ya da doka ita ya ji a sa gaban tsaro a ji a maganin wannan tarzoman aiwa nan da aka aka ji aka maganin wannan abin. Hmm. To amma kuma akwai darasi da ake yi in aka yi duk wani aikin soja. Hmm. Ba kankanta. saboda haka da shi ya rado ya ce a je maza maza a je a kawar da wannan tarzoma aka je aka yi mm. duk ƙasar da ta sa lura da tsare jama'ata mm. a gaba to duk sanda aka je aka yi wani aikin soja sai an zauna an zo an yi abin da ake kira postmortem mm. ko a ce lessons learned sai an zo an yi nazari sosai an zauna da gwanaye da wanda suke wannan operation din sai an zauna an gani garin yaya me ya faru karfe kaza aka yi me kai me kai wannan yayi wannan yayi saboda ba samu darussuka da yawa mm. kana jina da kyau haka ne janar alif dari biyu da tara mm. lokacin na shi a Jos da aka yi wannan operation din ba zauna an yi wannan nazarin ba mm. to na biyu da ba shakka ta hanyoyin kafofin labarai rediyo na ji sojoji suna maganan rashin kayan aiki amma ko ba ba su kayan aiki ko kayan aiki musu su ba da gaske wallahi ban sani ba akwai wannan gwani ya sunan sun su ya shahara marubuci ne akan dabarun yaƙi. Hmm. Mutumin kasan sin ne. Sunan littafinsa Art of War. Ka gane ko? Ice hmm. wanda ya fi iya yaƙi shi ne wanda zai je ci yaƙi ba tare da ya harba bindiga ba tare da ya yafa da makami ba. Su ma ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda na saka yi sunayensu suna ganin wannan shu'umin al'amarin ya fi wuce misali. Sojojin Najeriya suna yawan kuka akan cewa ba a ba su makamai ba a ba su kayan aiki. wasu annan samari da suke yin wannan abu ya kamata a ce sun yi hakuri sun lura da halin da mutane ke ciki ina kira ga yanzu Allah su bi Allah su bi zaman manzansa su yi hakuri zauna a teburin tsawon da gwamnati a fahimci menene matsalar da ke tsakani a warware shi cikin ruwan sanyi. a ina so in magana ne ban son suna na saka abin da ya faru a baga kaga wannan ba karamin masifa ba ne a wannan kasa akwai local government guda goma sha uku suna hannun waɗannan mutane sannan kuma akwai guda goma suna hannun waɗannan mutane to idan gwamnati tana bisa mulki ta kasa kawo waɗannan lokal gwamnati ta kwato su to ina bayan an gama zaɓe abinda ba yi ba a shekara shida ina za ka yi a shekara hudu a Najeriya. Ganin yadda babban zaben watan Fabrairun shekara ta da goma sha biyar ke ƙara matsowa, shakka babu batun tsaron arewa maso gabashin Najeriya na iya ɗaukar salon siyasa. Hasali ma, gwamnatoci da magabatan yankin sun gana da shugaban Najeriya gwala Jonathan a fadarsa da ke Abuja, inda bayan ganawar suka gaya wa wakilan kafofin yaɗa labarai cewa yanayin tsaro a yankin ba zai hana gudanar da zaɓe ba inda gaske ake yi. Gwamnonin yankin suka ce idan har za a iya gudanar da zaɓuka a ƙasashe irin su Iraki da Afghanistan da Pakistan waɗanda suka ce sun sha gaban Najeriya a tashe-tashen hankula to babu yadda za a yi a ce wai saboda batun tsaro ba za a iya gudanar da zaɓe a yankin arewa maso gabashin Najeriya ba. Su ma ƙungiyoyi masu zaman kansu na ganin batun tsaron na ɗaukar salon siyasa mai nasaba da zaɓen shekara ta da goma sha biyar. Kuma ga shi mun wasu manya na fitowa suna cewa zaɓen ma na February a daga shi. So ka irin maganganun da ake faɗi ana son kawai a dan da ruwan duk a jefar da su saboda kasar ta fada cikin wani bala'i saboda kai wannan zaɓe. Wannan matsala ta Boko Haram wadda wasu ke ganin kiluce ta zama bau shakka babu ta faɗaɗa zuwa matsalar ƙasa da ƙasa wadda ba ma kawai sojojin yanki suke tunkarar ta ba har ma uwa uba sojojin Amurka. To amma har yanzu da alamar dai kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba abinda wasu ke dangantawa da rashin fahimta tsakanin gwamnatin Najeriya da ta Amurka. musamman ma kan batun sayar da makamai da kuma 'yancin ɗan adam da dai sauransu. To ko me duk wannan zai haifar daga ƙarshe ganin tuni dubban 'yan Najeriya waɗanda ba su ji ba su gani ba suka halaka a wannan rikici na Boko Haram baya kuma ga asarar ɗumbin dukiyoyi na miliyoyin nairori an ce dai sanin gaibu sai lillahi.